الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya kawo mu domin ci gaba da darussan da muke gabatarwa a ƙarƙashin wannan daura mai albarka da aka ware ta yau muna yi na takwas مين الإسلام عفوا sannan kuma mun zo zagaye na biyu a yau littafan da suka rage mana da izinin Allah littafai guda biyu don kuma kammala littafai guda biyu to da ka littafin da ke gaban mu shine kitabul iman na al-imam al-qasim ibn sallam abu ubayd rahmatullahi alayhi الإمام القاسم بن سلام رحمة الله عليه أنا من بيان عن نفسه سنة قدو النبي صلى الله عليه وسلم يأمر شيوا واللي أينك وأنا أبوه يا كافر ويا شرك هو النبي صلى الله عليه وسلم مشي في مكان من حق وشي ne yake mana fanta bayan ya kawo hadisi na sosan da kuma abin da suka kunsa sai ya ake mu'amala da su ya faɗa mana cewa akwai mazhabobi guda hudu sannan kuma waɗannan mazhabobin guda hudu ya ce dukkanin su ba daidai ba ne akwai waɗanda suke fassara su a matsayin kufun min rai mazhabin kwakwuki akwai waɗanda suke fassara waɗannan nasosan a matsayin cewa kawai kautatawa ne da tsoratarwa akwai mazhaba ta uku waɗanda suka tafi akan cewa kafirci ne da fitar da mutum daga musulunci sannan mazhaba ta hudu ita ce mazhaba da sai rashin hadisan duka ita ce hadisan ma ba shi ne al-imam al-qasim bin sallam rahmatullahi alaihi yace duka waɗannan maganganu guda hudu ba daidai bane to zai fara musu rashi ɗaya bayan ɗaya sai ce wallazi wallazi yaruddu al-mazhaba al-awwal hujja da ke wurgi da mazhabin farko wani mazhabi alƙa'ilu aw azzahidu ila kufri ba ko mazhabin da suka tafi akan cewa kufrun ni'ma ne kafirce mai ni'ma Allah annabi yake duk inda manzo Allah sama ya faɗa kafircin nan suka ce a wajen su kufrun ni'ma kafirce mai ni'ma Allah sai ce abin da ke yin raddi ga wannan mazhabar ma na arzuhu min kalamin arabi wa lughatiha abin da muka sani daga maganganun laraba da kuma harsunan وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجهل لا غبا بتصمنا أبو لأكي شيما خاطر شيما نئما با خاشيما نئما إلا بالجهل بأنعام الله sai kujire ma ni'imomin Allah wa ala yi da ni'imominsa da al'ada da al'an'amu ma'anar su a hausa dukkanin su ni'imomi fabi ayi ala yi rabbika ta tabara fabi ayi ala yi rabbikuma ku kasbifa ala wa وهو ala على bil بالعدل وهو كان مقبل على نفسه بالعذر أما مثل ذلك بعد لابان كنسا ألا يا باشي أما كم كل شيء أسوأ شيء ألا لباشي كوميرا هو أن الشيء لا نبات في شيء كفر نعمة وقد وهب الله له التقوى على هاي ألا يا باشي دوكيا أما كل ما كنسا إذا شيء بعض وشي لا نبات في كل ما الكفر بالنعمة كفر نعمة mutum Allah ya ba shi amma kullum yana kiran babu أو بالسقم وقد da الله عليه بالسلامة ko kuma mutum ya rika cewa in shi zai da lafiya alhali kuma Allah ya masa maiwa ta lafiya to shi ne suke ce makafar ce ma hikima amma ba wannan hadisai da manzo Allah sama ya zo ya mata aiki kaza sai ce kafir shi bane وكذلك ما يكون من استكمال المحاسن ونشر المصاعب فكما دم ثم اللي يزمع اي تنبشين يقوي ابو بوا ما تتودى ان لا يمتع ونشر المصاعب كما يرقياك مصيبه أبو كتن يسعني كي يعدع أما كن نشره أما إذن أبو أليم يسعني كي يقوي يشين يسكتن كفر النعمة فهذا الذي تسميه العرب كفرانا wannan shi ne larabawa suke shi bishi kafirce ba ni'ima Allah in kana zalika fi ma bainahum wa bain Allah idan ya kasance wannan abun tsakanin mutum da Allah Allah ya masa amma yana nuna Allah bai masa ba sai su ce kafara bi an umilla aw kana min ba'dihim li ba'd ko kuma wani ya maka wata ni'ima amma sai ka nuna lima sai su ce kafarta bi ni'mati alai kafarta bi ni'mati alai ka bijire ma ni'imar da na maka idza kana tarusina al ma'ruf indahum wa tajahadu idan ya kasance sun musa aikata wani abu kyakkyawa da aka musu a tsakanin junansu wata ja'azu kuma suka iya da shi to sai a ce mutum ya bude wannan shi ne a harshen larabci abin da suke ce da hukumar jihar amma ba waɗancan hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aiki kaza kafirci bane يلا مذهب الفضل والذي تقومت ينبئك عن ذلك ما من ذلك ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم أظن ذي باك لابان وانا يجزك وانا مجالة مجالة من ذلك صلى الله عليه وسلم جمد معها يسي إن كل تسمى اللعن أنا سمي يسي كنت كيوم إنوان وتقتلن العشيرة يعني الزوجة لما كنا بجري مهجوم وذلك أن تغضب إحداكن شين إذا ما تفي غشي فتقول في ما رأيت منك خير قط فقد أنا الذي أتعرض خير قوسه ko da shekara dubu ɗaya kai kana kyauta kama ɗaya daga cikin rundunar zalar السلام to da wata rana za ta sa'a to zai ka taɓa mu kaga shi ne wannan kira wannan da bijiri ma shi dan adam ana so ko da an shiga wani yanayi mara daɗi to ya tuno da abin da aka masa Ko idan habibu atalidan bil wa'il ja'at mahasibuhu bi alfi shafi'i idan masoyi wata rana ya muna na su daya to kyautata wanda ya sai ya sai su dubu sai su zo sai su masa shaida eh, sai su cece shi لكن قدم مثل يمنع ولا تنسوا الأرض بينهم فكسنوا دفالة لتكي كان دونهم أن يسوي يسوجدك أن غير أن زمن جاني في وتعالى في ساعة مثل سجوتك مسأكي حتى شو مجعوهن على المسيء قدره وعلى المسيء قدره متاعا بالمعروف ranar da aka fi su idan iddar ta kare ba ba a koma ba ko kuma ko kuma ko kuma da ba cikin karshe ne shi ke nan wanda ya sake ta da sai ya nemo mota ya nemo mota yadda ya nemo mota ranar da za a kawo ta da shi ya je ya nemo mota a zo a fasa mata kaya ko kwara daya a ɗauki ta a zuba mata a mota za ta tafi ya ɗibo a tambofi kamar teki biyar sai ya ba ta ya haɗa mata kuma da dubu ashirin idan Allah ta yi haƙuri wala ta sau da wani rai da haka ake tafi a musulunci ya Allah ce alal musi qadamu wa alal muqtir qadamu wanda Allah ya yarwata masa abin da zai yi wanda kuma Allah madaukakin take kunta ta masa a samu to shi ma ya abin da zai yi mata'an bil ma'ruf ku ji yadda su daɗi bil ma'ruf ga wajen abin da al'adunku suka bar muku amma ana yi ana zagi danginta sun zo suna zagi dama shege namiji astaghfirullah namiji ai ba ɗan goyo bane kaza kaza kaza kaza wannan ta jero magana shi ma dangin shi kila suna gefe ta maganganun da ba su nan ba a take nuna al'abuwa yara suna kallo wala bai na bainakum haka ake saki a musulunci amma mu ba da su kanmu hada ma sun kufirin ni'imar wannan shi ne ake kuma su kufirin ni'ima kun ga raddal mazhabar awwal cewa mazhabin farko ba ba ba وأما القول الثاني المحمول على التغليظ أما ما كان تدري فقط يفكر أو أن بكوا يا قوم فهو فمن أفضل ما تقول على رسول الله وأن إلى إيه بجسم ما في فائدة عن كذا أبدا أكما عندما فتاة وأصحابه لكم تحبنسا عن جعل الخبر عن الله وعن دينه وعيد الله قتله من سنة سيوا ويكوي لابان إذا ألا يبادع كوي وفي دين عذابا في ألا يبادع أما لا حد قتله أما ما لك الجبن سن شيء القوى عند ألا ينقفن عذابا ما لك الجبن فاستر السكين وذكر نما يرد وهذا يقول إلى إنسان القاضي wannan zai kai zuwa ga ɓata dukkan wata azaba da Allah ya لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها دون إن يعي وأن يتوقع وأن الحديثان أن فترات أحكا كان ممكنا في العقوبات كلها وصور أمور ده الله ما لها تأتي ده حكا ده لا يأتي وتيار وتيار فقط هو أيديهما جزاء بما كذب da barawo namiji da barawo ya mace a gurke la'annun sai ka ce سورة النجم ألا سورة الواني حرب باوية أنشي أيبان أنا سورة الواني جلسيني وانا مدن وقال يا عيرت وانا مذهب النجم وأما المذهب وأما الثاني أما مذهب من الرسل الذي بلغ كفر جدة نصيحة وهو شر من الذي قبل شيني وانت يلو تشيوا أي وانا كابل تشيني كابل تشيوا duk kafircin da annabi ya faɗi a cikin hadisan nan yana nufin cewa rinda mutum ya ce to ko huwa sharrun da alladhi qabla wannan mazhabin ta fi sharri fiye da ni fiye da wanda take kafin shi da annabi mazhabul khawarij domin mazhabin khawarij ne da ke kan dukkan kafirta musulman duniya da gaba ɗaya wane ne zai zini waɗannan abubuwan da manzon sama ya lissafa ya ce akwai kafirci kafirci ne in ka ɗauke a matsayin rijja ne kaga duniya samu sauran musulmi domin musulmai guda nawa ne za su aikata waɗannan abubuwan da mazun sama ya ba الذين مرقوا من الدين بالتعويل وأن سقف شلع سقف تدج الدين سمون ممون فسر يبع الدين فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها كي نصنع كافر كمشرع عليه قال أنا ننزل بي ده ما ينزل بي وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان يدى مدرسة يسوف من ذلك وتنا كلا ابتدى مسلمين سو خوارج وما أجل فيهم من سفك دمائهم دا يدى مدرسة عبادة إذن سوى أن أحد شيء إن أنا لديك أحق شيء أعزد جنون فكنت خوارج كلا ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالته kuma gashi alkur'ani ba mun samu Allah ya karyata maganar shi وذلك أنه حقل في السابق لقطع اليد أن لا يمكن شيء بمثل بيسكت سوى أن تحملك بشيء أخر كبقوات وفي الزاني والقابض بالجلد أن شيكما ولي زنا هو ولي مولى حاجة هو مولى حاجة شيكما أي مسحج نبولات ولو كان الذنب يقفو صاحبه da a ce zunubin wanda ya yi shi ya kafurta ma kana da hukumu ala haula illa al-qasr to da kawai sai dai a ce a kashe لأنه ثم قال من بدل دينه فاه فاقبله وان دي ترضى دينه تأكشش أما تيسي وان دي ساكا عين تحملها وان دي يتنبع تحسني بني أبون تلحنيش أي غطب لا لا أي هو ما تشرك ولا ليش أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا shin ba ka gani da a ce waɗannan da ba da za da waɗanda suka yi sata sun zama kafirai da ba ka da su ba su kuma kafa wani jalda to ai da azabar su baka zama ita ce a yanke hannunsu ba ko kuma a musu bulala wa kazalika qawlu Allah fi man qutila mazluman haka nan fadin Allah a cikin wanda ya kashe wani faqad ja'alna li waliyyi sultana Allah ya ce mun sanya ma ɗan uwansa dangin zama suna da hujja ta su nema ko a biya su biya a biya su biya ko kuma a kashe wanda ya kashe musu don uwansu inda gangani falaukanin ƙasar kufra da a ce kashe wani kafirci ne ma kana lil wani afun wala akhdhu wani wala yubahu qatl da ba a ba waliyin mamacin ya kasance yana da damar ya ce ya yafe ba domin suna yana da damar ya ce ya yafe duka biyu wanda aka kashe maka ɗan uwa yana da damar da zai ce ya yafa diya kuma ya yafa fita kawai shi ka je ka tuban ma Allah mu kam namu mun yafi wanda zai mahu da ya zama kawai dole kashe shi ba amma tun da ba kafirci ba ne sai ya zama ne sai ya zama an bada wannan zaɓi shi ma ya rasa mazhabi na nawa mazhabi na mazhabin kawai masu cewa duk inda aka yi kalmar kufur ko shirku لأنه لم يكن يعطيك مثلين وعما القول الراجع عما مذهب منه أن الكشارة أن النسوسة قد تخبعت معه تخبوع النسوسة الذي فيه تضعيف هذه الآثار والتي كيرون وأن الحديثة فليس مذهب من يرتد بقوله وأن بعضنا الله يتخبعت على الخيار أنه مجال القرار kalaji tabbatin ne bai kamata ma a waiga a kan wannan maganar ba in gama huwa hijazu ahli ahwali wal bidah kawai kafa hujjace, ce kale ta son zuciya da kuma masu bidigo su suke wannan aƙida allazina asura ilmuhum an littisali wanda ilmin ya zama ya gaza ba su yalwata shi ba ilmin mai kunshi ne وعين أذهانهم عن وجودها لأنهم قطع لذلك أظمتهم كجي يجانوا كسكوت مبسرة المغابدة حديثة فلم نجدوا شيئا بس مو تدعم أبا أعوان عليهم وتشكوا مثل صوتي من أن يكونوا قوي تجيز في متناقضة تسكوا تجاه حديثة تستقروا بجونا فأفضلوها كلها تسكوا تجاه حديثة لك ويقول لك سوما الله بمجا با با تخيبا با با تبا كنت فيها زمجاني ببا ba a jahili rabbi in kama jahili rabbi sai zaka ka sha haushi ya imamu shafi yake ba jahil jadaltu aliman illa qasamtu wa ma jadaltu jahilan illa qasamu yace ban taba mujadala ni jahiliya da malam yau ba sai na kadi amma ban taba jahiliya da jahili ya kadi to duk ka gama sai su ka gama eh to duk kariya kake ka jawo aya ka jawo hadisi yanzu ka gama to duk ko duk ka gama sai ce ni dai kamar da ra'ayi na na ya gama da kai Allah tu kafin jahila to shi duk kun ga ya rage waɗannan mazhabobin hudu sai ce wa innal ladhi inda ya fi hada ibada mu dai abin da yake wajen mu a game da fassarar waɗannan hadisai da aka samu a nan sama sai ya faɗi aiki sai ya ce kafin shi ya faɗi aiki ya ce shirka ne ya faɗi aiki ya tsinuwa ko ya faɗi aiki ya ce ba ruwan shi da wanda ya aikata haka annal ma'asiya lallai sako sako wa zunuba da zunubai la tujibu imani ba su fitar da mutum daga musulunci ba su kawo da imani duka wala tujibu kufra sannan kuma dan an aikata su ba a kafin ba ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه abin da suke korewa shine suna ko hakikalin imani da ikhlasin wato wanda ya aikata wannan zunubin ya aikata wani aiki daga cikin kafirci da ya taba imaninsa amma imaninsa yana nan a matsayin mai suna imani amma imaninsa ya kawai hasar allazi na aka mahu bihi ahadahu wanda Allah ya siffanta masu imanin da shi واشترطوا عليهم sannan Allah ya shartanta musu in suna son su zama masu imanin gaskiya to sai sun cika waɗannan ayyuka to duk wanda ya je ta abu wannan aikin kwara daya to ya rabu a cikin wancan hadisi kamar ɗalibin da aka sa sharaɗi ne sai yana da cgpa kaza sannan zai fita jami'a sai ba da darasi da. ya cika in aka tashi lissafi wannan ɗaya da ya faɗi tana kawo musu matsala za a gashi a cikin fa student ko a cikin fail fail amma an kone shi a jami'a wanda ya faɗi biyu shi ma wanda ya faɗi uku ko har sai idan mutum ya kankare gaba shi da ake bai da komai to daga nan ne sai a ce an kore shi daga jami'a ko ya ga da kaiwa inda ake son a kun gane misali mm. to hadisan suna kora hakikalin imani ne ga mutum cewa wanda ya aikata aiki kaza to imaninsa ba cikakke ba mun gane shi yasa hatta hadisan da suka zo da la to sai su ce lan nan dama wajen malaman usulul fiqh la uku ce akwai la li nafi sihat tsakiya take akwai la li nafi wujud tana gefe akwai la li nafi kamali tana gefen hagu la li nafi sihati ba kora abu a ce da inganta ba كمان لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لا صلاة صلاة بتيجي هذه صلاة ما بيجي كده سبعتي هل صلاة مغلو موجودة؟ صلاة موجودة في الصلاة صلاة أما لا صلاة صحيحة كل باب صلاة ذات الجلسة إلا لمن لم يقرأ بأم الكتاب لو أن ذكرت كده سبعتي أي من لم يقرأ أم الكتاب في صلاته فصلاته موجودة لكنها غير صحيحة بل بذات زمن صحيحة كن نفي صحيحة في نفي الكمال نفي الوجود كده فتا فتا باش باش باش فتا فتا كما يبقى في شوى لا إله في سامع لهم من السنة لا إله بحق ba wanda ya cancanta abota masa da gaskiya kaga nan zafi wujudi sannan akwai la milatin kamala la ita kuma tana kora kamala to su ne irin wannan la imana liman la amana ta lahu la yu'minu ahadukum hatta yaqulu hatta hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi والله لا يؤمن أي والله لا يكمل إيمانه إيمان المسلم بالإسلام ina jin mun gane so da ka aqida ahli sunna wannan kore wanda aka yi ko aka ce kafirci ana nuna aikin kafirci ne amma mutum bai kafirta mun gane Allah yana cewa inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah lallai Allah ya fanta ya ya daga masu imani ya fanta kawunan su da kuma dukiyoyin abin da ya ba su na riba bi anna lahum lamunin jannata cewa suna da aljanna ga sharaka ga abin da za su samu wannan cinikin yuqatilu na fi sabilillah sai su je jihadi dan daukar makalla fa yaqtuluna wa yuqtalu akashi su kashi إلى قوله هل لو عند فتن الله يتي الكاتبون العابدون الحاملون الراكعون الكاتبون الآمرون كما أروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله يتي وبشر المؤمنين إن كان سن كذا من إيمان يتوقع تلك وطنة الكاتبون كذا من توبة ما تتوبة العابدون ما تبو تاج الله وترجل يا باب شركة باب يا باب بدعة الحافظون ما تيبا الله الراكبون ما تركوا الساجدون ما تسجد العاملون بالمعروف ما تؤمرني لأبو ميسو والناهون عن المنكر ما سنحن أبو لألا يركوا والحاجبون لحدود الله ما أريدوا كوتن ألا يقوتن ألا يتنيا وبشير المؤمنين أي هؤلاء الموصوفون waɗannan masu waɗanda da aka siffanta su ne al-mu'minuna wa kun gani ko ashe Allah ya sanya ayyuka waɗanda su ne mutum zai zama kamilin iman idan ya je ya aikata wani abu na sa'adu to yanzu imanin sa na nan take baya imanin sa yayi ya tauba wa qala qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah ya ce hakika mulai masu imani sun samu babbar rabo sun samu aljanna alladhina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suka zama suna kushu'i a gaba a cikin sallar in suna sallah ba su wasa in suna sallah ba su waige in suna sallah to Allah ne kawai a zuciyarsu والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يلبسون الفردوس هم فيها خالدون دعاوين التي تكانون tun daga aya ta kai har zuwa aya ta sha ɗaya da Allah ya gama lissafa sai أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ما جعل إذا تجعل الذين يرثون الفردوس سوني وإذا ذات جعل الجنة وإذا أتكر الفردوس من ظل كما شيء تشيء ما في توقك عشان الجنة إذا سألتم الله جنته فاسألوه الفردوس الأعلى إذا ذاقوا تألا تكون تألا الجنة wani dattijo ana wa'azi ana wa'azi yake to ya Allah ko ala harakun nan ka mu madara bai sani ba manzo sallallahu ya ce idza sa'altumullaha jannatan fas'aluhu al-firdaus al-a'la to da aka yi من ذلك وقال ألا يستشهد من المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كبير وما أخرجك ربك من بيتك sai aka lissafo ne aka lissafo ayyuka sai aka ce ba su wannan su ne masu imani aiki a haka wa jaraka za ba a tsaluka ila ayi bala hmm? duk duniya nan ma gaskiya baccin da aka tasa aka ce bacci take yi a makaranta ce yi eh, bacci ne ma a dafa hu sai ina ji da abin da ake ina ji إيه؟ وبوينا إلى بكتش بكتش هذه لا جاء أبو الله بين لي آخر كلمة قلتها كلمة كلمة قال أبو مبين هذه الآيات waɗannan ayoyin allati shar'at waɗanda suka yi bayani wa abanat kuma suka bayyana shara'i'ahu mafrudata ala ahlihi hukuncen hukuncen Allah waɗanda ya kallanta su akan masu imani wa nafat anhum ma'asi kulla sannan kuma suka kora kura masu zunubai gabaki daya in kana son ka zama mai cikakken imani to sai ka zo da farin duka sannan kuma ka yi sannan kuma ka kauce masa ko ثم فسرته السنة أن السنة ما دسم تدو بالأحاديث التي فيها فلان الإيمان ودع السنة من حديثا أطيب حديث الإيمان في الباب الذي صدر في هذا الباب آه، في الباب الذي صدر في هذا الكتاب أباب دعك من فاما وان بيزو أبايا السنة للكتاب فلما كان إسحاق بالمعاصي هذا الإيمان عند وقت أن وأن ننسى suka zama sun cakuɗa hada imanin mazbuta da rai suka zama sun cakuɗa إلا في أتي ليس هذا من الشرائع التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يغط بها أنه الإيمان في أتي كينا أبو صعبا لما في وجود to sun zama ba su bane shari'an nan da Allah madaukakin sarki ya karba a wajen mummunai wal amanati da amanoni da ya karba a wajen su suka ce za su cika allazi wa ku biha annahu imanu wanda ake gane da imani da ka aikata sako sako duk sako daya yana kishiyantar ne yana kishiyantar da'a ko saboda idan mutum ya aikata sako to kamar ya je ya samu ta a kwara ɗaya shi ya rusa ta ba a ta yi sata mummuni zai sata cikakken imani zai sata sai aka ce to ga wani yana da cikakken imani amma sai zai sata yanzu ne yake nan kamar ya je ya ɗauki ɗa'ar ta ɗaya ya ne ya rusa ta hanyar ta yin sata yanzu ya cancanta a kira shi da cikakken imani kun gane abin da yake nufi to shi ne abin da ake nufi da wannan kufur din da wannan shirku din da cewa manzon sama ba ruwan shi da mutum التي يوصف بها أنه الإمام فلفت عنهم حينئذ حقيقته waɗannan hadisin suna kore waɗanda suka aikata saƙo hakikalin imani ne wadan da zal'an musulmi amma sunan bai gushi a gare suna nan a matsayin masu imani kamar ɗalibin da ya kare oba kari ba ta fada masa a jami'a yana nan a matsayin talibin jami'a amma ne talibin da in bar za a fita za a fita tare da shi in aka kai sunan shi sanad za a kai sunan shi sanad sai da su tabbatar da cewa ya cika sharɗan ilimi da ɗabi'u kyawawa a za a ga sunan shi ya ce ya gyara haka ne ko ba haka bane amma yana nan a cikin ina yana nan a cikin jami'a to kun da shi ne wannan fa in kala sa'ilu idan wani ne fada yake kai fa yanzu ko an yi kala laisa bi mu'minin wasu imani bai da za'ilin hannu to ya za ka kace masa ba mun bari bane kuma alhali kuma sunan imanin nan bai kawo a gare shi ba ya za ka maza sama yake wallahi la yu'min kuma ka ce yana nan a matsayin yana cikin imani tambaya ce ne ke ko ba tambaya mutum ne ce maza sama yake masa la yu'min Mun kuma an ce mana a'a yana nan a matsayin mai sunan imani amma ko ba mummuni ba ne cikakken imani. To sai a ce kila sai a ce har za ka namu da arabin mustahil. Ai wannan maganar larabawa ce da ta yaɗu inda na a wajenmu. Zainul mustahil ba a babu ce da za a mutata. Fi izalatul amali an amilihi. laraba suna da ɗabi'a ta su kauma mai aiki sunan aikin aikin nata idza kana amaluhu ala ghairi haqiqati idan ya zama aikin nasa ba haqiqan ya ta hala tara annahu yaqulun lil sani shin ba ku ganin mutumin da yake sana'a suna ce mishi idza kana da bi muqtil bi amalihi idan ya zama baya kuka ta aikin sa ma sana'a shay'an wala alika amal haka balagha yake cewa ma sana'a shay'an ka ba wani ya maka bayani sai ka zo ka ga duk da yi da kyau ba suka ce Allah ya kai komai ba ni ban ga aikin da kai ba ka ce yanzu shi ba mai aiki ba ne ka ce ya daina yin wayarin yana na a matsayin mai wayarin sa, amma tun da bai maka wayarin mai kyau ba sai ka ce mishi ne bai komai ba kun gani to haka yake mutumin da ya zama mai imani yana cikin masu imani amma sai ya sabo to sai manzon sama sai ya ce maka ba ne imani ba ne shi amma yana nan a cikin ne har yanzu bai yi aikin masu imani ba kun gane bai yi aikin masu imani ba wa inna ma waqa'a ma'anahum hauna ala nafsi tajwidi abin da suke korewa a nan shine suna kore kyautatawa sai kyautatawa la ala sana'ati nafsiha ba wai suna cewa ba a sana'a bane shi yana nan a matsayin mai sana'a amma yau din nan aikin shi ba na masu sana'a ba ne zai kyautata ba wa huwa indahu ma'amilun bi a wajen su yana nan a matsayin ma'aikaci da suna wa ghayru amilin fil itqani amma ba ma'aikaci ba da wajen kyautata kun ne ta kuma kai jama'a kun gane kuma kun gane ba hatta ta kallamu bihi shi ma huwa aksaru min hada har suka yi aiki ba suka yi magana ba a inda ya haka ba ba wai kawai a aikin sana'a ba wa zalika ka rajulin kamar da ya uku a za sai a wani mutum yana saba ma baban shi zai biyayya wa yaghdu minhu al-adha ya kai matuƙa wajen fitar da mahaifinsa فيقال ما هو بولده لا رواء إذا متن بيه ما بابن شديجة تسجون بعنا من مو ما بدأ تها كوبا بابا بابا سوا شاء وانا بعنا من أنا نفي شيء كوبا أنا هلك بني ana nufin ne a ai baya cikin masu so su kama amma yana nan a matsayin ne dan baban shi wa hum ya'lamuna annahum musullihi alhali la rabba suna sanin da cewa ɗansa ne na tsakarsa amma duk ce ma huwa bi waladi wani ba ta ba karshe mu kara sai mu ce dan kuka ko kula ko ɗan kuka ko ɗan kunama ɗan kuka ya ja ma uwar shi jifa shi shi saboda shi sai a jefa uwar shi shi kuma ɗan kunama shi yake kashe ta ya kashe uwar shi ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمولود sannan larabawa a maganar sukan faɗa ma ɗan uwa haka idan ɗan uwa bai taimaki ɗan uwan sau sai wallahi ma an tabi akhi ya kai ba ɗan uwa bane yana nufin ya kore shi daga biyan wasu yana nan a matsayin dan uwansa amma ne ba dan uwa na kirki wa zauja haka mata to wallahi ma an fi zauja sai ba mata ba shi yana nufin ba ta kyautata masa wal mamluki haka nan sai to wallahi ma an fi mamluki kai ba bawa ba ne wa inna ma mazhabuhum fi hada mazhabun larabawa a game da wannan inda suka tafi ma'anar haka an mudayyana turwajiba tu alaihim min sa'at wa jirmi suna kore musu abinda da ya waje ba a ce sun yi na da'a da ko ta to haka shi ma idan manzon su mai koyi wani daga imani ba yana nufin cewa ya zama kafiri ba A'a yana nufin cewa bai kyautata aiki ba yi aikin masu imani وأما النكاح والرفق والأنساب أما أتنن دا أكا قورة سوابا آبني هو الرفق كو أكا قورة سوابا باوا بني والأنساب كو أكا أولي قيتا كو أكا قورة سوابا آبني فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسبابها suna nan yadda suke a wurarensu da kuma sunayen yana nan a matsayin ɗan shi amma ɗan da ake nufi ba ɗan arziki ba وكذلك هذه الذنوب حكنا وأن الذنوب التي يلقى بها الميزان وأن تأكيكور إيمان بسوء وأن إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته abin da وأن kora waɗannan وأن shine waɗannan hukunce-hukuncen wanda suko tun da ba su sun kawo ko sun samu matsala da kore ya ce kai ba mun bane ne. amma ba ana nufin ya zama kafir fa asmau fa ala ma kanat da dhalik amma sunayen suna nake da suke yana nan a matsayin mai imani ku duba waɗanda suka yi fada a tsakanin junansu yadda ya kira su da masu imani wa in ta'ifatan kishin min al-mu'minin sai aka mata kuma dai sun ci aka سيأتي فأصله بينهما فإن ظلت إهداهما على الأخرى سيأتي فقاتل التي تجد حتى تفيا إلى أمر الله كان لن أمطين ممنا أما تفي آياتيها domin nan ba ke aikin masu imani mun gani amma tana nan a matsayin sunan ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم ba za a ce musu komai ba sai mummunai kuma da shi za a ci gaba da mutunci amma suna da hakikatul iman a suna da asba'ul iman amma ba su da haqa'iqul iman domin sun samu tasgaro sun yi sa'o mun gane wa kad wajadna ma hada shawahida hakika mun samu ababen da ke mana shaida da kaulina min at-tanzil wa sunna a al-qur'ani da sunna a amma at-tanzil amma qur'ani فقول الله جل جلاله في أهل الكتاب ألا غلب في إذا بدأ أهل الكتاب قال إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره وإذ أخذ الله أمة تلوك سند ألا يقضي في القوي مع الذين أوتوا الكتاب وأن أخبار الكاتب يهود نصارى لتبين انه لله حلا يدعو القول باسم الكذاب وجيب حلا فجاه فتاني ابنت الدستور فلا الناس بذاته ولا تكتمونه كف قوي فنبذوه وراء ظهورهم تفسير سكر وفي لتاب سكر يؤدي بشيء ابايا سكر زمن سكي جبا شيء لتاب يا كباتي زمع جبانك يأمرك فتعتمر وينحاك فتنتهي لكن إذا جعلت الكتاب وراء ظهرك أنت الذي تعبوه كذا أنت الذي تقول هو تسوقه kai أبو jin shi kenan ko to ku ji wannan sai wannan magana qala abu ubayd al-imam abu ubayd al-qasim bin sallam yace حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية أجمد وانا آية أما إنه كان بين أيديهم لكتاب لا نرأى النص ولكن نبض العمل به أن يواتي لعيش كنت بسرع آية وفي ثم أحل الله لنا ذبائعهم أما جدت حقا في ألا يتمنى مسيح مشي ينقنص إذن بيهودي ينكع كنت رسا ينكع يا حلفنا قنش هو بقى في قتل بيش يشي هو يقسم ذاك ونكاح نسائهم sannan Allah ya halatta mana ma'aurumatarsu fa haka malakun bi hukmin ita kuji sai Allah ya musu hukunci da sunan littafi idza kanu bihi mutirzi ko in kanu bihi mutirzi ne kuma kamata domin sun kasance suna ikirari da littafin suna cewa ai littafin ce wala hum mutahili kuma sun kasance ai suna ɗiba wasu abubuwa a cikin littafin fa hum bil ahkam wal asma' fi kitabi dakhili in an dawo bangaren suna da kuma littafin to sun shiga ciki a hukunci da littafin suna nan a matsayin ahalin kitabi wa hum da hajjin haƙaƙi mufarriku amma kuma aka dace ba suna bin littafin yanzu kiristocin mu na wannan zamanin injilan da ke hannun su gaske kiristocin da ke zamanin nan namu a taurar da ke hannun su ta gaske amma suna nan a matsayin ahalin kitabi domin tun kafin su din na zamanin manzon sallallahu ma haka su kuma Allah ya ji kiran su da ya ahlul kitab ya ahlul kitab kun ga wannan yayi daidai da mutumin da yake aikata sabo amma yana nan a cikin musulunci bai shige da cikin musulunci ba in an tashi faɗin suna aka ce ainihin muminun sai ya zo to ba za a kore shi ba a bar shi shiga ciki amma idan aka zo ana ainihin muminun alhaƙiƙiyun to zai fita domin ya san shi ba mun mutu bane na hakika saboda akwai sako sako sako da ya aikata wannan nau'ukan sako sako din sun ba da damar ya zama shi imanin sa ba cikakke ba to haka hali ita da take fa hada ma fil qur'an wannan alqur'ani muka samu وأما السنة أما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به بطاعته حديث من زن الله صلى الله عليه وسلم بكيبا بيتأمع رفاعة بن رافع الزهقي شين حديث حديث ده أكيد كلمة حديث المسيء صلاة كجي في الأعرابي الذي صلى صلاة جمع جمع قوي النبي دي يشبه مسلاتي صلى فخففها دي خفن كتشيع هي إفاكي قال يوسيل به نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة ارجع فصلي فإنك لم تصلي هي سكة يسلى بقى يسلى هي إيه، يسلى قبل البعض يا يسلى إيه، أما الله سنة إيه، ارجع فصلي فإنك لم تصلي هذا سلى لو كنت يجي يسلى هنا رسول الله ما تسلى أما الصلاة الحقيقية هي نعم. الله صلى الله عليه وسلم نفع حقيقة الصلاة وما نفسم الصلاة عنه annabi ya kore masa hakikanin sallah ne bai kore masa sunan mai sallah yana da sallah ne amma manzo ne ce ba sallah ba domin ba da shiru ba hatta fa'alaha miraran hatta da ya haka su uku kullu dalika yaqulu fa salli annabi na cewa da kai sallah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa qad ra'ahu yusalli alhaji annabi ya gaishe yana sallah أفلست ترى أنه مسلم بذكري ثم باكا غنم أي شيء يسلم يعني أما أنا السنة وغير مسلم بالحقيقة أما أن ده حقيقة بسلم لا يوم ذا أبا لا جاء كنت كنت ذلك وكذلك في المرأة العاصية لزوجها هكذا ما تنتقى من مجلها والعبد الآبي هكذا باوى من يتقى من يجلس يقول والمصلي بالقول الجاهلين له حكى لما مسلم بيسلى ده متاني أما متاني بعض تنشى عبد الإمام إنها غير مقبولة أنا سنة تسلى سبعة حديثي يشي بسم أكو على ذي قد يخلص السبعة نفقن شيني ما تلك الكتاب عن هجل يتسلى هذا سلى كتسلى كتسلى من يتسلى ما بقى تسلى حكى النبي bawan da ya tsere da mai gidansa shi ma ba za a karɓi sallar shi amma kuma zai daina yi yana za a matsayin mai sallah haka wa man amman na da hum lahu kayru haka a nada mutum liman mutum ya nada kanshi liman shi alhali mutane ba su san shi kuma ya zama ba su san shi da hujja ba ba su san shi da son zuciya ba su san shi da hujja inda za a zo a yi mana random to za kowa zai faɗi ra'ayinsa za a ga abubuwan da yake yi marasa kyau mun gane kun jimman zan sama ya kore musu ne ya kore musu haƙi ƙasa sala amma ne bai kore musu ismu a salati wa min hadisu abdullahi ibn umar fi sha'ir haka nan hadisin abdullahi ibn umar a game da mashayi mashayin biya la tuqbalu bi na arba'in layla ba za ka kuma sallar kwanaki arba'in ba sai ne ne kuma hmm? zai daina sallar in ya daina sallar kuma ya jawo ne? ya jawo kansa wani bala'i dole ya kuma Allah ba zai alfa mun gane haka mutumin da man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala da falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu mutumin da zo yana azumi amma ne yana gulma yana ƙarya a duniya ba zai rama Allah أو ميراثه كينا أما أوجن الله با أجلي شيء فزي غام أجلي أما أوجن الله با بأجلي حاجة حقيقة الصوم اللي با ينزل اسم الإيمان اسم الصوم صوم الإيمان أجلي أمو دنيا فوق ابن حزم رحمة الله عليه هو مذهب الظاهرية سنة سكت في أكل محمد من كريا أزمي شيئا لا لا حيث يتوجه الحديث ثم لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله عاجز في ان يدع في ان يدع طعامه وشرابه. اما مسح غاده مثل من يقول ما اذن من فنانه حجم يمشي اما اذن الا با اذا اذن. كم كان من بنت؟ وقول علي عليه السلام يقول لقوفة سيدنا علي رضي الله عنه لا صلاة لجاب المسجد الا بالمسجد. قال المالكي لا يثبت هذا عن علي رواه عنه الحارث الاعور وهو مكذوب اخرجه الدار قطني لنغمه واخرجه من حديث جابر وابي هريره رضي الله عنه مرفوعا بلفظ الكتاب ولا يثبت ايضا حديث بالنسبه لذا خاطئتي da da da في wannan yanzu wanda suke nan في da wanda suke nan in ba su samu sallah a masallaci da gole sai shigo masallacin da zai sallah ba ka ba Allah ba zai ka sallah la salatu لجامع المسجد إلا في المسجد وحديث عمر رضي الله عنه أبدا آه، في المقدم ثقله ليلة النقل أنه لا حج له هكذا حديث ده أخر وجود عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النقل لا حج له mutumin da ya zama ya gaggauta ya gaggauta kai kayansa ranar da ake kunkuɗa mutane su tafi arafa sai ya tafi kafin lokacin shiga filin arafa ɗin yayi aka ce la hajjar da ku kaga ana nufin laifin da mu hakikin hajji amma tun da ya riga ya je kuma ya samu arafa ɗin hajji shi ba za ka ce ya rama وقال حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم sau ba. da kuma mutumin da ya aka ce ku huzaifa ya ce amma hadisi ne mawdu'i ƙarya ne ke tabbata ba duk mutumin da yana zaune kawai shi kenan sai suna da wata mace a cikin zuciyar shi kawai ya tsuranta ta a cikin zuciyarsa kuma yana azumi da ya ba ta azumin shi Ba kaga an shiga da wanda maganar ta inganta ada duk ba ada azumi to a nan ma shi malam sai ce fassara su inda sun inganta duka nan an kore masa hakikatu ne amma ba a goge masa ismu ba mun gane ya ce za a ɗauki wannan magana sai da ta inganta a matsayin cewa zai da lada a wajen Allah amma ne a duniya azumin sa mun hukunci ta yayi ba za mu kama shi da wani ba amma an goge masa ne hakikatu safiya amma dai ba zai rama azumi قال أبو أبي الصحابي الآثار كلها ذكر وأن الحديثات وما كان مضاحيا لها دولا لتقي قمادته فهو إنجي على ما مسترته لك وجد ذات قتل شيني أقام فسر جلما تشيوا با أنا شيوا مكين يا كافر تبعي باقي ده أبو بني جباكي ده ها أنا نبني يا سامو حقيقة أنا أبو بايلش أما بدي أنا كم أشتغل ما سونا أنا أبو بايلش kamar misalin da aka buga mana na mutumin da bai kyautata aikinsa ba sai a ce masa ne bai yi aiki kun gane wannan sosai makaɗi ne masu haɗari. suna da haɗari haɗarin ne domin suna kaiwa na kafirta wani kafirta wani ko ba karamin bala'i ba ne sai mun fahimci wannan mun yi takatsantsan a an yi lokacin da a ƙasar da aka kafirta mutane haka kun sun lokacin da aka kama kusa da aka ce in ka ga littafin da la'in khaira ta kallai to ka kafarta mai shaidawa ya kafarta wanda ya ɗauka ya duba ya kafarta da la'in khaira da la'in khaira littafin ya zata salati akwai kurakurai masu ɗimbin yawa a ciki akwai kuma daidai na zuri to sai aka ce duk wanda ya kalle shi haka aka zo aka yi na na na na na aka kafirta wanda suke kira da ishiriniya da aka sannan an yi waɗannan abubuwa wasu mu da yawa ba wasu da suke yi ba amma an amma da yake Allah ba a zalimi ba ne duk waɗanda suke waɗannan abubuwa sai da Allah ya nuna mata su Allah ya bayyana cewa ba Allah suke nufi da abin da suke yi ba wani ya zama ɗan kala kafi a cikin su ya ce ba ma a jisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka yi waɗannan tantsama to da kada ka zama cikin waɗanda dandanan kawai su kafa ta mutane a zaune ka ahalus suna wani jama'a suna da taka tsantsan akan kafa matsalar tafsir ba wanda ya kai taka tsantsan kan wannan matsalar to kaga shi ne fassara waɗannan hadisa manzana sama ba ya ce mutum ya kafarta ba ne ko ya ce ya zama mushriki a abinda ake nufi mutum an kore masa hakikanin imani amma ne sunan imanin yana nan tare da shi saboda haka saban da yi shi ne ya rage masa matsayi a wajen Allah sai zaman ana neman cikakken mummuni to ba za a tashi ba amma yana nan a matsayin mummuni mun gane وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة هكذا حديثا لما ذكرنا يشي باء وشي لو أنت أيتك وأنا أيتي يا أكي لو كسي فهي مثل قوله جي جي سكي فتن فتن فتن فتن من فعل كذا وكذا فليس منا duk wanda ya aikata kaza da kaza to baya tare da mu la narashi an minha yakunu ma'ana sababu tababu'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala min gaskiya mu ba ma ganin cewa fassara ta ita ce ba mu mutum da annabi kwata kwata sannan ko a ce baya cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fassara fa inna ma madhhabu min indana fassara wannan a wajen mu annahu laysa min al-mutayyina lana baya cikin mabiyan baya cikin masu mana da'a ولا من المقتدين بنا ضايع ثم تقول له ولا من المحافظين على شرائنا ثم ثم تقول أريك وكنتركم سمي وهذه المعوك وما أشلح ولم تنسيني تقول من دبقى مكتنس ونحن نبسنا حديثا من ظن الإنسان رأيك شيء فقد بني أمينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا لكم في سياق المسلمين في الجنة أنا لكم mutum ya kasance baya cin a wannan babu bai ba annabi sallallahu alaihi ku ji kun san sahabban da ake magana cewa su ne suka shiga suka tambayi matan mazo sama an sala an ibadati fi sirri ko kuwa na bada yi sirri daga cikin wanda malamin suka ambata haddin sai na ali radiyallahu anhu manzon sun ne shi amma wallahi ana akhshakum billahi wa atqakum lahu inni anamu aqumu wa anamu wa asumu wa uftiru واتزوج النساء فمن رجب عن سنتي فليس مني. عادي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أقول لك أنك دمت من ذي شيء بزي عوري بعض ليس شيء بزي عوري بعض سبب لنا شيء بزي عوري بزي عوري أحنا نعم دليل to a wannan babin baya cikin masu bin manzon Allah sallama domin daga cikin sunan manzon Allah sama akwai ne kun gane amma a wani wajen zai kuma zama ne mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a wannan zai bi manzon Allah sallama an kore shi daga cikin mabiyan manzon Allah sallama a wannan babu وقد كان سفيان بن عيينة يتحول قوله ليس بالله an waiko daga sufiyar da hujjai na rahmatullahi alaihi yana fassara faɗin manzansu da ke cewa laita lilla ai laita mislana duk sufiyar da yana yana cewa manzansu yana cewa ne ba kamar mu yake ba wa kana yarwihi an ghairihi aiba sannan sufiyar da yana shi ma yakan daga magana ya ce ba shi ya faɗa ba shi ma yayi riwaya to sai abu ubaidin sai ya ce fa hada ta'awili ولا فكر والإنسان الذي قاله إمام من أئمة العلم جدا وجهت ولا فكر شو جبالي اللي بتنسى واجب ثم فإني لا أراه من أجل من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أراه يبانا جنوانا مجالة دي فإنه يجل فقط من أجل أنه saboda shi idan da ala ban fa'ala zalika laysa mithla nabi sallama idan ka ce wanda bai aikata wannan abu ba bai zama kamar annabi ba lazimahu an yasira man yaf'aluhu mithla nabi sallama ya zama kuma mukhalafa wanda ya aikata wannan aikin ya zama kamar annabi ko ku gane ba wa illa fala farqa bayna al-fa'il wa al-tarikh to sai zama kenan ba bambanci tsakanin wanda ya da wanda ya ba وليس للذي عجيب عديل من نصوم بين وانت بقى ايه ولا مثل أنه بقى يتمحى من فائل من فائل ذلك ولا تاريخ فهذا ما في نفي الإيمان في البر وفي فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من الذي السلام wannan في ce fassara ta daidai a game da kore imani ko kuma a ce manzo sama ya ce ba wani inda ba a haƙi kuma min al'akhir wa ilayhi yaqul sayan su daga kai wasi ko da imanin ba ana korewa bane ana kora wannan aikin ne da yi ba cewa aikin da mutum ya aikata din nan ba aikin imani ba amma yana nan a matsayin imani mun sannan haka ɗayan ba in manzon Allah ta sallama ya ce ba ruwan da mutum to ba ana nufin cewa an kore shi daga musulunci ba ne a ana nufin a wannan babu bai ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa amma al-atharul mawdiyat amma hadisan da aka ruwaito bi zikri kufri wa shirki wanda suke ambata kafirci da kuma shirka wa wujubihi ma bil ma'asi da kuma nuna cewa duk wanda ya aikata haka na wannan sa'an to kafirci ya tabbata a gare shi ko shirka fa inna ma'anaha mu dai ma'anar waɗannan hadisan inda na a wajen mu laysa tusbitu ala ahliha kufran wala shirka ba suna tabbatar da wanda yayi wannan aikin ya zama kafiri bane ko yuzila da imani an sahibi wanda za su kauna imani da shi wa inda ma wujudu ha fuskar su annaha min al-akhlaqi wa sunan allati alayha al-islam wal mushrik abinda ake nufi ana nufin wannan aikin da mutum ya aikata aka kusanta shi da kafirci ko shirka عن نبينا نبي صلى الله عليه وسلم وأن رأيتم إن رأيتم المشركين أما يسأل بعض الناس يشي مع أبو ذر إنك رجل في جاهلية في كلمة المدة هل من رأى في جاهلية أدار لك في جاهلية كنزل الله سمع يقف أبو ذر أعوذ رأيتم دخيل رأيتم جاهلية نيين يا كلوني ya kalli bilal ya ce masa ibn sauhai ko ya ce masa kan bakan bace bauta da ce in naka fi in naka rajul fi ka jahiliya har yanzu akwai tsoron hukumin jahiliya a tare da ka Ka kaga ba manzo sama ya kore shi daga imani ba so da ka idan ka ji masu sama ya faɗi wani aiki ya ce kafirci to ana nufin wannan aikin aiki ne da kafirai suke duk wanda ya aikin da kafirai suke shi ke na zama kafiri basi ne hukuncin basi ko ki ma ɗanki ko ki ma ɗanki ko ki ma kai hukuncin shi koyi ne da arna ko don mutum ya zama kafin hmm? wanda ya basi ya zama kafin ya yi aikin da wasu suke irin waɗannan shi ke ne sai ya zama ya kafirka? ka ga da kafirka وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة حقيقة من صامون أن النوعين مجازي أبوان لأتى أطي كافرشي لأبوان لأتى شركة على الكافر أن السنة من السلمة نحو من ما وجدنا في النوعين الأولين وتنقص أبو أبوان مقسام أو أن النوع مجازي وإن نوع كان مجازي شيء نفس الإيمان تكون براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفائق ومن الشاهد على الشرك في التنزيل daga cikin alkur'ani Allah yana faɗi a game da shaida akan shirka qaulul lahi tabaraka wa ta'ala fi Adama wa a inda kalam iblis yahu yace a abin da aka ce Allah ya ce a game da annabi adam da hawwa za a yi magana kan wannan هو الذي خلقكم من نفس واحدة wanda ya ودي ku daga rai آية adam kenan ko Waje zau da ha sannan sai ya sanya ma wannan rai ɗayan matarsa kuna yaskuna ilaiha don ya samu da tsuwa zuwa gare ta falan ma ta ha lokacin da ya sadu da wannan matar tasa hamalat ce ta dauki hamlan hafifa ciki ɗan ƙarami kamar rasbi sai ke tafiya da wannan cikin wata ɗaya wata biyu wata uku har wata tara wannan ma asqalat lokacin da cikin nasa ya nauyi da'awa Allah rabbahuma sai suka roƙon Allah madaukakin sarki la in ataytana salihan ya Allah in ka ba mu da na gari lafiyayye kuma wanda ya zama mutumin kirki ko lafiyayye ne lafiya da nakunan da lil shakirin wallahi Allah za mu biyo فلما آتاهما صالحا عند الله يبات الآلة جيد جعل لهم شركاء فيما آتاهما في الله مدوك سنسيس قسن يا معنى شركة أكسن أبند الله مدوك سنسيس يباس فتعالى الله أما يشرك ألا يجب هو مدوك شركة أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون to طيب. وأن الآية tana ɗaya daga آية ayoyi masu أو a wurin malamin هنادر في الأجل والشيء الإمام أبو أبيض السيد هو مذهب مذهب السيد هو عطى الله عنا وعنه تذكريج شيء وولا آية هنا مغنى خيط أيضا عن نبي آدم ده هو سكر ويتو وتكسة ذاتنا أحد شيء وإنما هو في التعويل أن الشيطان قال لهما yace ana fassara wannan cewa ke shedan ne ya zo ya ce ma annabi adam da hawa wai sanni ya walada kuma abdul hari ku kira ku sa ma dan ku suna abdul hari shi kuma wannan al hari sun sunan shi shi yake nufi sunan shi al hari sarkin noma to shine sai malam albani sauri ya soke nan ba su ce shi ulmufaddil malam al'imam abu ubaidin yana nuni ne ila hadisin zuwa ga wani hadisi da ke cewa lamma hamalar hawa lokacin da hawa'u alaihi assalam ta ɗauki ba ku bi haka da bisu sai in ji ko zai ta zagaye a gefarsa wa kada la ya kishu laha wadadu aka ce wai duk sanda ta haifa mutuwa yake wajibi take fa qala fi yati sannini sannini abdul hamid kira shi tafsir bawo tafsir noma wato bawo ana ke فصمته عبد الحارث في يتكران عبد الحارث عادت ليرعي وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وأنه هو وحي الشيطان لكم لأمر منها ولكنه حديث ضعيف في حديث ليلة غوني كما كنت بينته في الأحاديث الضعيفة كما يدلي أبا نعم بتشأ بالتالي من سلسلة الأحاديث الضعيفة والضمير في قوله تعالى يتفسر تديدي حسن أظن دي تديدي ضمير جعل له شركاء إنما يعود إلى اليهود والنصارى يقول هذا مسار أكيد لذلك فسره الحسن البصري حكى الإمام الحسن البصري فسر كما رواه ابن جرير بسند عنه كما سعيد عنه كما ابن جرير الطبري شيخ المفسرين يرويته دجا الحسن البصري بالإسناد السبيل وهو أولى ما ضمنت عليه الآية كما وانا فسر تشفي فسر تفديله وانا ذات الآية فسرها كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره كما يجب كما من تفسيره العلامة ابن كثير يا أنبأ يقول لك في الآية أقيل أقيل ارتفاعك هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا كنت جنبه جنب النبي آدم أسين فيها أقول ما لم يؤمن سؤال كما ما تشيل كنت جنبه النبي آدم أسين ما أحسن سبب فلما تغشاها أي فلما تغشى الرجل من اليهود أو النصارى تغشاها أي تغشى زوجه وطيعها لوقت الليل هذا ما تسعى حملت حملا خفيفا كيف تقول تسمي صوتي فوق أي تسمي ما باغاني لك صوتي لك فمرت به كيف تتفيا دولنا الفكرة وتعبي وتعبي وتعبي وتعبي وتعبي wata shida aka je aka yi kashi ko kamar yi. wannan ma asqalat lokacin da suke ne nauyi to da'awar Allah za ka ga da miji da mata ba su da wata addu'a da ya addu'a sai sai zai samu malami ce mashi wani ɗan sanda kwanaki aka yi wani kes a nan muka zauna muka yi da aka gama sai su alaga kuma da amana addu'a muna da bukatu akwai matarsu muna da mata masu ciki bukatar shi ta bakoci ita ma kuma addu'a take to kage yahudawa ake nufi da kuma duk wanda ya bi ɗabi'ar idan mutum matar shi tana da ciki da shi da ita ta hankalin da zaki yake kuma su da wata addu'a face ta ta haihu lafiya sannan in ta tashi ta haihu lafiyar nan ka a ce ɗan na da jande ko ba haka bane ko a ce ya zama yana da rabin halitta ko a ce yana da irin halittar nan mai ban wahala a ce kan shi dan mutili ko a ce kan shi hafi ya zama jikin ba zai iya ɗaukar kan ba ya taso a ta wahala da shi kuma ƙarshe bayan ya ci kuɗi a asibiti ya mutu kaga la in ataitana salihan kenan da na kunan da mina shakiri amma ɗabi'an wanda yake ba musulmi ba ko wanda ya zama bai san Allah ba falan ma atahu salihan Allah yana ba shi ɗa ja'ala lahu shuraka sai ka rika sanya dan ya zama shirka da Allah kame ta mahabba su zama ɗan yana hana ta abin Allah ya san manzo sama sai fassar wannan aya yace al-waladu yana sa baba ya zama rago sai a ce hai sai a ce a fito a ce a fitar da hari. ke ke ca sai ya kalli ƴaƴan da sai ce yanzu idan na mutuwa zai kula da waɗannan sai shi da kashin sai ya aika sai ya ce a ce makwamandan musulmai bai da lafiya lafiya ne yake fama da ciwon ciki ciwon ciki ne na kasa gane ai ina ma da walisa ko kuma shi wallahi ciwon baya na ke yi kaga mai ciwon baya nan zai iya soja ya ce to shi ke ma an yaje mishi kaga majibana ce mafhada idan aka ce a taimaki addinin Allah sai kalliya ne ke ce idan na bada wannan dukiya kuma ‘ya'yana sai ki bada mahzana sannan kuma ‘ya'yan na sa masa ya rika tunanin gaba me zai fuskanta shi ne mahzana gaba me zan fuskanta a rayuwata kaga ja'ala lakum shuraka'a ke dan fi ma ata to da wannan ita ce fasara daidai amma wacce riwayar ba ta inganta amma shi ma na al-imam Abu Ubaidin sai ya kawo ta a matsayin shi a wajen shi ta inganta gwaggwadon abin da ya tabbata a jini shi na isnadanta sai ya kafa hujja da shi a nan kun gane fa hal li ahadin ya'rifu Allah wa dinahu shin yanzu idan an tauri wacce kika ta cewa annabi Adamu ne da Hauwa? akwai wani mutum da ya san Allah da addinin Allah ya tawahamu alaihi bil ishraq billahi ma'a an-nubuwati da zai zai ce annabi Adamu ne shirka alhaji annabin annabin Allah ne shi akwai wani da zai haka wanda kanu ila Allah sannan kuma ga matsayinsa a wajen Allah faqad sammatu ilahu ma shirka amma duk da haka gashi Allah ya kira aikin da suka yi a matsayin ne shirka walaysa huwa shirka billah Abun da ya wajaba a yi shine ba shirka a fassara ba shirka da Allah annabi Adam da Hawwa suka yi wa amma alladhi fi sunnati أما الثاني للسنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخاف على أمة الشرك الأكبر أظن أن في الجمعة الأمة تأخذ شيني الشركة وتلك كرماء فقد فسر لك بقوله الأفجاع من ذلك صلى يا فسر بك سوى شركة كرماء لن وكان سن أي كان دعك فتشوى أقول شركة عتيني ليه كما تفسر عتيني الشرك الأكبر شركة كرماء أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله ashe shirkar da ake nufi ana nufin wata shirka ce ba wadda mutum zai zama ya hada Allah da wani ba haka ya kamata a fasta wa minhu a abdillahi arziba bid'atun wa sittuna baban wa shirku mithlu dhalik akwai ko daga abdullahi yana cewa riba baji baji gida saba'in da ne wa shirku min zalik ita ma shirka ta tafi gida gida har sittin da wani abu kaga kowace mutum ya fita daga musulunci a ana nufin ƙananan ƙananan shirkoki kuma ku kalla kafirci ƙarami ya fi yawa fiye da kafirci babba shirka ƙarama ta fi shirka babba yawa kamar yadda alamomin tashin alƙiyama ƙananan sun fi manyan yawa kuna wannan tadabbur manya-manyan alamomin tashin kyamar kakafin su guda goma ne in ka buɗe su guda goma sha guda goma guda guda guda tara daga ciki ba su afku ba har yanzu guda uku daga ciki su ne ba da suke sabani a kan su cewa wasu na ganin sun afku خسف بالمشرق خسف بالمشرق بالمغرب خسف بجزيرة العرب wata kiskewa da za a samu a gabashin duniya da wadda za a samu a yammacin duniya da wadda za a samu a tsibirin larabawa wasu malamai suna ganin sun abu to kun da ake ƙanana ƙananan shirka da ƙanana ƙananan kafirci suna nan da yawa duka ba su nuna cewa mutum ya fita daga musulunci abinda suke nunawa shine suna sauya imanin ne su idan mutum ya aikata ya aikata abin da yake aiki ne da kafirai suke yi wannan kuma ya taɓa imanin imaninsa amma bai fitar da shi daga ne ba daga sunan da imani yana nan matsayin mutum haka a shi akan akbar ka hakika ya baka labari an da fi dunubi an wa'an da ke rasa cewa a cikin dubai akwai nau'uka masu yawa musamman da hada ana kiransu da shirka kuma ana kiransu da kafirci wa hiya ghayru ishraqi مباشرة ba shirka يتخذ يتخذ لها مع الله إله آخر إله غيره وجد أكي رسالة ربا وجد شركة حمطين أبن بوتاك على أن لا أكي نتيبا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن لا يعلم كذا أحد أشد ولما تزمدي لي لو تكاوتك بك من جرمها فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه مودي أو أجمع ده وأن الباب ممكن تزاع شيء شركة شيء كافر شيء شيء بعض وقع النبي ده مسلم بعض ده وسكوتي إلا أنها أخلاق المشركين فشي أنا بيان أحد شيء وأن أيك تدعوه لمشركين وتسميتهم وسننهم kuma sannan abin da ake kiran su da shi ne kuma ƙara rayuwarsu وألفاظهم كما نصد السلم وأحكامهم كما هم كنسوا كنسانهم ونحو ذلك من أمورهم وكما أبو وارد كل مرة ولا كان أكثر في خبائث الكعب أكثر في الكوية أنا لكم مثل يابد مثلين آه. في إذا كان بدليل يتبت السوى ومن شركة أنا نفل تبتها مثلين أما ودب عقبة وكذلك أبطئ شركة أغمى أنا نفل مشركين فيكي mun gane wa amma al-fuqan shahidu alayhi at-tanzih amma ta yadda za ka bambance maka tarairaye maka tsakanin aikin kafirci da ya fitar da mutum daga musulunci da shirka da fitar da musulunci da kuma kafirci da shirka da fitar da mutum daga musulunci ba daga alƙur'ani fa qawlun lahi azza wa jalla fatan Allah da wa duk wanda da yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ula'ika humul kafirun waɗannan su ne kafirai kun ga akwai rigima akan waɗannan ko وقال ابن عباس ليس بكفر ينقول عن الملة حتى هو يقول لك ابن عباس لشيء باكافر سنك ابتدى مسدد مسلم شيء وقال عطاء بن ابي رباح كفر دون كفر الامام عطاء يشيء كافر مين لكن هو كافر سنين to da ba kowane alƙali ba ne kawai shi ke nan zai ka zuka sai kawai an ne faƙad ta bayyana da na an da mukamu laifin ina irin an millar islami hakika ya bayyana a gare mu cewa wannan kafircin da Allah ya faɗi cewa fa'ula ya kamun kafiruna ko ba kafirci bane da ke fitar da mutum daga musulunci annabi na baƙin ala halihi cewa musuluncin yana nan addinin yana nan yadda yake wa in khalaqahu dhunubun جد الشيء واجب وبين انشاء قبل الشيء فلا معنى له الا خلاف الكفار الا خلاف الكفار وسنته فاعل أنه كما انا أنه يوم يكون في دعاء افسر سوى يوم يكون في دعاء وين دعاء لا يتوكل كافان كافرين يكون طارم يقول سوى كافرين على ما عدم فك من الشرك الصلاة لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله domin daga cikin tsarin kafirai akwai yin hukunci ba da abin da Allah ya dokar ba ala ta kuma ukau da ku aka hukumar jahiliyyar da ku shin ba ka ji fadin Allah ba da hukunci da yace ba shin hukuncin jahiliyya take so a ba su ta'awiluhu inda ahli tafsir فسر وأن أمرهم بعد التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله ثم ثمن ليكون في بعد أبد أن لا يتوكر بعض وهو على ملة الإسلام العالي لا نفس المسلم كان لذلك الحكم كأهل الجاهلية وكنت سياسة في قمم كنت جاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون أي ومن سومة أن جاهلية حتى يكونش وأسكنش لعبد أن لا يتوكر to daga wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya so ka ba ya zama ne ya zama kafiri bai zama kafiri sai dai idan ya halatta shi ne ka'ida nan ne daurin halattawa ke zuwa domin nan ne ya yi inkari ma yi ulama min addini da sai mutum ya zo ko shi kenan sai ce sai a ce alƙali sai a yanke hukunci sai a kai kara wajen shi a ce ga mutum ya kare. an tabbatar da duk sharɗan yanke hannu sun ke fito hukuncin su shine gidan yaro shekara biyar ya ce ba alƙalin nan a ce masa wannan hukuncin ya saba mana musulunci sai ya ce eh ai shi ne daidai mu shi ne daidai a wajen mu sai wancan ba ya ce ba sun tsohon hukunci ne yau za ka ɗauko hukuncin da yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu da so kan da shi ka ce a yi shi a wannan zamanin da ake da kwamfuta ake da jirgin sama a kafa masa hujjoji sai bai gaba to anan shi ya kafarta shi ya sa a shirin Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh mufti diyar al-Saudiyya al-Akbar yana da littafin sa da ya rubuta akan wannan al-hukm bil qawanin hukunci da dokokin da ake da su yanzu ne hukuncin wanda alƙali ka faro da legislators legislators masu hukuncin al-muqallilun kasu masu samar da hukunci sannan ka jawo su kuma wajen wajen wajen judiciary su kuma al'uba masu zartarwa da su da lauyoyi a gefe guda ɗan da ba duka mai hukuncin su hukuncin su duk na ne su hukuncin su zubba ba musulmai ba ne su ya rubuta littafi ya ce za a iya kasa su gida shida ya yi bayanin su ya bayanin su ya bayanin su sannan a sami ibn ibn hilali abu isaba hafizahullah shi ma yana da littafi kusan kucin irin wannan idan ku je ku duba wa haka za qawluhu thalathatun min ahli al-jahiliyyah haka nan fadin manzon sama da yace abubuwa uku suna cikin al'amuran jahiliyya as-sa'u fil al-sa' sukan nasaba kawai ka zo kana da sukan nasaba wasu wal niyahatu da kuma kukan mutuwa ana gunji wal anwar da kuma neman ruwa ta hanyar taurari wa mislu kul hadithu alladhi huwa an jarih wa ali bukhari li qa'i thalathatun min sunnati al-jahiliyyah uku na cikin ayyukan jahiliyya an ya ta kukan mutuwa wa sanatu ta'ami da kuma yin abinci dan mamata wa an tajita al kuma mace tajita al-qafana fi ahli al-bayt min ghayrihim tana kwana a gidan mamata min bayyinin daga wasu sai mace ta zo ta ajiya sai ta sai ta kwana za ta al'adu ba ta cikin yan gida قال أما حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي فقد أخرجه ابن ماجه قال نمبر السنة عن إسماعيل بن أبي خالد عن كيس بن أبي حازم عن جرير قال كنا نغني السماء إلى أحد البيت وصنعة الطعام من المياه مو من عدد أجيء أحد أذونا عزم المفوتي دكما يلا بيشي دان أمك من أدوك سامك المياه إن المياه تنا مفوا على مدرسة ريحان وإسناد بسوي كما يعني جنة يشو أما حديث أبي المخطر أما وصل حديث من أبو أبيل يخاوش أتبع وصله سعيد بن فيروس تابعين في قسم سلام آخر يشو مين السبب من وانا حديث جمال الأمان رحمة الله عليه وذكر وكذلك الحديث آية المنافق ثلاثة مثلا حديث الذي سوى على مر منافق أكل إذا حدث خذبه وإذا ورد أخذبه وإذا احتمل خانه كنت وانا حديث وقول عبد الله البلاغ يدرك النفاق في القلب واقع لا تسمع أظن في حيث فتنا هنا كل شيء أدوشيا قال الباني رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البخاري يشي ليس وجوب هذه الآثار كلها من الذنوب با da جزاء فسر وأن waɗannan حدثن بفقه جود وأن من ذنبا أن راتبها يكون جاهل bai kamata a fassara a cikin wanda ya aikata waɗannan zunuban ya zama cikin mutanen jahiliya ba wala kafir ko a ce ya zama kafir wala ko a ce ya zama وهو مؤمن بالله الحال هي إيمان جعلنا وما جاء به إيه لأبن يزود الله ومعدل لفرائضه دقما يلا أيوة كد أبن الله يقبرنا نفر الله ولكن معناها كيلي معناته أن هذا تبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة كي كيلي أفسر أشي وأن أيوة suna fitowa filin su bayyana a matsayin ayyukan kafirai ne haramun waɗanda aka hana yi a littafin Allah da sunna manzo Allah sallallahu ليتحامى المسلمون دومون مسلمين ونسلمي سنشيس ويتجنبوا هذا الوجه نصف فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم هي مكسي كما دخافعين أحكم أتجيئون كما كسي كما دسي أحكم شهكم شهكم فترى البيت cewa duk wanda ya aikata haka wannan aikin na jahiliya amma shi ba jahila ba innaka rajulun fika jahiliyyatu fa sara abu zalin jahiliyan la arsha gani ولقد روي في بعض الحديث أي أرويك أو أنا حديث ضد إسناد التبيين فقع إن السواد خضار الكفار aka ce mutum ne lalle da baki ya dale da baki في أكثر خباب الكفار أي لن الكافرين لن الكافرين أما كاجة أي أنسى ما أنسى مصحبي وسمزع سخيني مجيم سللي جبي أما الله أما عامر أقبة بن عامر الجهني بعقبة بن عامر البدري أقبة بن عامر الجهني ya kasance ya kan yi mai jemin ka jayin da baki har yake cewa ne har yake cewa nukhaddibu hadisa nukhaddibu nukhaddibu nukhaddibu zahira hadis sawadi wa takrahu alaina usulaha usulaha yace saman kawai nake mu amma asalin zakin yana nan a matsayin kai shi yasa an gobe ba me ba ko jibi ba me ba sai a ga ya mutu shi a wajen da yana ganin dan kai yayin ba ba abin nan shi ya yasa mafi yawancin malamai da tafi akan cewa kauli rashi na sa a gemu baki makaruhi ba a ran bai. amma akwai ma da su fi haramun akwai wannan magana amma kauli rashi makaruhi ba in mutum jemun sa ya kai, ya ga zai yi lalle to sai sa abin da ba baki ba mun gani sannan wannan kuma wasu mata kasu da ta da aka jawo wannan hadisin ana nufin mata ma ake yi amma mata ake yi wajen rufi ta kwalliyar da suna wa mazajen abinda ba a yi da shi ba shi ne ki kwalliya su bayyana ma wanda ba mijinki ba amma in kin yi kwalliya suka bayyana ma wanda su yi daidai sannan duk kwalliyar da za ki yi in sai za ki ma kanki to ba su ba ne don mijinki iya gani amma baya halarta wata wadda ba wata ta zo ta ga tsare ki ne miki kwalliya inda bai kamata ta gani ba haramun wannan su ne mawali na zinatul mar'a da ya kamata mata su sani ya alasta mace ke kwalliya don mijinta abinda mijinta zai gani ya gida daɗi kai hatta tsarin gashi akwai malaman da suke gini daga cin ahda kamar ibnu azizin a cikin hashiyarsa shi yana ganin cewa ƙarin gashi idan mace za ta yi ma mijinta ne ba shi ba amma malamai da yawa ko ba su da wannan magana ba nan ɗalibai ilimi ne ana kawo kaulu kaulu fulani wa kaulu a ko magana wancan da magana wancan duk dai ana nuna so da haka wannan ba mata ake nufi ana nufin mata فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكون من أجل الخضار شين ينزع قوني لديه في الشدي يسي لم مسين يا إلهي دخل يا زم خاطري ها؟ هذا بسيطة حديث ما به أنت حديث ضعيف أخرجه الطبراني والحاكم وقال الذهبي وغيره حديث منكب يجي أقوي حديث حديثنا حديث بابل بن أبي بكر كو لو بس في مسلم da aka zo da shi sai aka zo da shi gaba ki sai ya ci shi ya zama kai kama wani su ne ce kawai masa da wannan farin mana amma sai ce wajen ne hutsa wada amma idan kun tashi ku samu da wannan shi ne asalin hadisin da yake magana kan hana amfani da jari domin a koya kwasara eh shi ne asalin hadisi to shi ne malamai suka tattauna kansa wasu suna ganin wannan nahyu tahrilin wasu kuma suka ce nahyu karahati mun gane an hana ne a matsayin haram wasu kuma suka ce an hana ne a matsayin makaruhi aure rajihi ne mutum ya aikata ba za a ce ga da shi ba amma da ya bari kuma Allah zai ba shi lada sha Allah mun gane to shi ne wannan to kun ga duka waɗannan hadisan a cikin ana faɗin ne an ce su zaru kuffa da ya inganta idan mutum ya je ya jari suka sai ya kafurta a ya yi aiki da hadisin ya inganta ya yi aiki irin wanda kafirai suke mun gane mutumin da ya sa ka rigar da kafirai suke sa? shi ma zama kafiri irin su hadisin man tashabba bi qaumin fa huwa minhum minhum fil iman <laughs> ya yi koyi da su a wannan dabi'a kuma da za a zo a yi hukunci za a haɗa shi da su in wani ya zo zai hukunci tun da tarihi ko bi mawa. ka ga ba sai ba ana buƙatar musulmi ya zama in an gan shi a gane shi musulmi ne to shi za sai aka bambanta shi da waɗanda ba musulmi ba kakkai kama da waɗanda ba musulmi ba a komai wata rana ka je ka ja maka lokacin ana irin rigimin nan da ake yi Allah ya sauwake rigimin addini aka tara wani musulmai suka tara wani a hanya irin matasan nan masu masu tada rigima an yi rigima ya shafar kwas shi ya gudana daga abuja ya zo wata unguwa daga cikin unguwannin kaduna kawai shi ke nan da kwasin shi ya tashi aiki shi bai san a gari ya ce ba shi ke nan kawai aka sai da shi aka ce an mene ya ce wallahi musulmi ne ya ce baba ya samu da aikin kwatsi a ji shi ya ya samu da aikin kwatsi ya ce ce ya yi daidai ibara ta jifar ga shi faɗa ta ya faɗi ayatul kursi ya fito ya la ilaha illa maji ya ce la ilaha illa na haɗa hadda muhammadu maji sallallahu alaihi wasallam sannan zane ne to kana shi ne wannan to kakka je ka sa a yi kama da waɗanda kayan kayan komai na wasu in an san abu kaza na wasu ne ko ka kauce shi. mun gane sai dai ka shiga cikin shi. malamin tafiya a ga wasu ya ce idan ka shiga cikin waɗanda ba mu yi ba kaga za su tambone ka to ba da shi sa irin kayan shi. za ka je landan kai ba da kararre ba ne to ba da shi ka sa kayan shi. sai ka sa kwak ka ɗane cire rawani cire da tafiya ka cire a cikin ba shi ke nan so ta kyawun ka haka nan da ta turanci amma ba dalilin da zai tambaye kai ka sa kayan ka kai irin na mala an gwada imamu lokacin da za ta tafi ziyara a ingila alif dari tara da arba'in da uku ya sai kayan shi kayan hausawa ya ya sa ya tafi da su ita shi kai aka fi ɗaukar hoton shi saboda ya fita daban to kun ga shi ne wannan za ka mun kusan gama gida da amma ya zo ka shi ko da ka wasu wajajen za ku je na sauri inda ba ba ya bukatar wani shirin ban yi to da ka abin da je ake so a fahimta mun ji fassarar waɗannan abu ɗin hadisai hudu wani hadisin na zuwa da nafi iman ko wani hadisin na zuwa da bira'atin da yake samanin fa'ili zalika shay sannan wani hadisin na zuwa da kafirci wani hadisin kuma na zuwa da shirka shi ne fassara mana su ya ahlu sunna ke fassara waɗannan hadisan bayan ya kawo maganganu guda hudu na waɗancan ya kuma ce maganganu ne na kuskure shi ke da ke rinjayar da ke faɗi magana sai ta ce الله ملك في كان عمل الإيمان اللهم زدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تنقص علينا واغفر لنا ولا تغفر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من ضرع علينا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين